Kalangu, studio studio Karfe biyar da minti talatin cip cip shirye-shiryen studio kalanku ya sauraro daga nan birnin Yame ga labarun da harshen Hausa mai gabatarwa gunguma man ɗantani ga kanun labarun. Bisa maganar kisar Bagali kwamitin gudanarwa na ƙungiyar ɗaliban Nijar USN ya aje ƙara, za ku ji bayani a cikin labarin. Cikin rahoton harkoki na Doing Business na shekara 2018 ƙasar Nijar ta tsallaka jeri shidda hawan gaba. A cikin shirin musamman na yau za ku samu ƙarin haske bisa maganar ɗaukar dokar kasayin kuɗi na shekara 2018. Assalamu alaikum sauraro yanzu kuma sai a gyara zama a sha fasarar labarun dalla-dalla. Haɗaɗiyar ƙungiyar ɗaliban Nijar ESN a yau da sahe ta aje ƙara a koti bisa ga maganar Bagale Mala ɗalibin nan da aka kashe a yayin zanga-zangar da ta wakana goma ga watan Abril da ya shuɗe bayan rahoton da kwamitin mai zaman kansa ya gabatar ɗaliban na buƙatar ganin shari'a ta yanke hukunci a kai. Abdullahi Ibrahim mamba ne na ƙungiyar ɗaliban mu saurare shi. mun aje wannan kara mun ɗoci kuma lauhohi da ya kamata su kama muna don saboda a zo a yi shari'a ta gari dan wanda ya kashe wannan abokinmu mala bagale a hiddo muna shi a yi mai shari'a dan ƙasa na kamar kowa muna roƙon justice ta yi abin da ya kamata ta yi muna da komi cikin hannunmu muna da muna da rapor in duka cikin hannunmu mun kawo yau takarda mun ba rapor in na abuka in namu cikin kwanaki insha Allah in sun ka cire mu muna da tu hujjojin da ya kamata yau dan a samu a hiddo wani na amu τον A wani bangare mambobin nan guda uku na kungiyar da ke fafutukar kare masu amfani da hanyoyin sadarwa na zamani da kafofin lantarkin zamani a Niger har yanzu dai suna rike garda avi a harabar jami'an tsaro na Police Judiciaire ta birnin Yame. Wannan mutane su ne Abbas Abdulaziz shugaban kungiyar akwai Abdullahi Haruna da Isa Jibbo dukansu mambobin kungiyar ne. A ranar talata talatin ga watan Oktoba da ya shuɗe ne aka kama su dangance da taron gangamin ranar Lahadi. Lahadi 31 ga watan Oktoba da ya shuɗe. Al'amarin da ya haddasa fito na fito tsakanin 'yan jerin gwanon da jami'an tsaro. Sakamakon rahoton Doing Business na shekara 2018 na rukunin Bankin Duniya mai aunin falalar harakoki a jiya ne ranar 31 ga watan Oktoba a birnin Washington sakamakon ya fito. Ƙasar Nijar na bisa jeri na 144 cikin ƙasashe 190. Bisa jerin bara, Nijar ta ɗale da jeri shidda a gaba. Wani irin sharfi za a iya yi akan wannan wato sakamako? Mu saurari fasarar bayanin Saidu Sule, daraktan Impactcom Media. The doing business Doing business na kimanta matakai goma sha ɗaya kafa masana'anta kasuwancin ƙasa da ƙasa samun bashi da wasu matakan tafiyar da kwangiloli dukansu gaba ɗaya ana lura da cewa akwai wasu sharuɗan da Nijar ta samu ci gaba sosai shine kafa masana'antu shekarar bara mun samu 160 daga 150 mun yunkura bisa ga wannan da maki goma a nan gaba idan muka ƙara maki goma kuma muka ƙara maki shida haka na nufin babu kwarewa ko da yake mun wuce 150 daga 140 gibin da ke tsakanin makin biyu ba ya da muhimmanci sosai bisa ga na bara akwai wasu dalilai a tsawon shekara ta 2016 zuwa ta 2017 ma'aikatar kasuwanci ta sauya jagora sabon jagoran da ya zo ya ɗauki lokaci kafin ya fara aiki haka na iya zama hujja me yasa makin bai yi muhimmanci sosai bisa ga na bara ba pourquoi le bon n'a pas été aussi important que le bon précédent. A wani fanni kuma a harabar Central Agreement ne yau da sahi aka buɗa babban taro na matasa aji na uku bisa ga lamarin sauyi yanayi da ci gaba mai ɗorewa. Jigon tattaunawar shine tsarin tafiyar da hatsurra ambaliyar ruwa da suka dangantu da sauyin yanayi. Taron ana gudanar da shi ne domin fuskantar taron COP ruwa matasa ɗari da suka huto yankunan ƙasar Nijar ne ke halartar wannan taro. Gasani Ayuba, shugaban matasan ɗauke da ƙarin bayani. Nous allons d'abord essayer de comprendre un peu la thématique de Za mu yi ƙoƙarin gane wannan sha'ani na kula da masibu da batun taron COP22 da na COP23 wato rasakunar abin da ya wakana a Marrakesh a bara sannan mu tabo muhimmancin taron COP23 da za a somawa a mako mai zuwa. Yau da mulace za mu je inda aka gina madatsar ruwa domin hana ruwan isa malala zuwa cikin gari a unguwar Gudel. Gobe za mu je a ma'aikatar da ke baiwa al'umma kariya domin samun horo akan fasahohin ceto a game da faruwar faruwar bala'o'i da kuma ambaliyar ruwa muna zaton hakan zai baiwa mahalarta taron damar kawo nasu gudunmawa a yankunansu sakamakon taron namu zai baiwa wakilanmu a wannan babbar haduwa damar ɗaukaka muryar matasa de pouvoir porter la voix de la jeunesse nigérienne réunie durant ces deux jours. A gaida Asumana Shina da fassara, shugaban gundumar da ƙwaro ya jagoranci wata babbar tawaga wadda ta ƙunshi manoma da makiyaya inda ya zagaya tare da su a cikin shimfiɗar gundumar tasa satin da ya shuɗe. Ma'anar wannan rangadi shine girkin rigakai bisa ga matsalar tashin hankali a cikin gonakai. Mu saurari Jafaru Ibrahim shugaban gundumar da ƙwaro. bana Allah ya kawo canji bisa kan bara wuri wuri jama'a sun samu to wannan abin ya kamata kowa ya kiyar galibin kunan ba makiyaya ne kadai ba har da manoma cikin wasu su ne makiyayan wasu su ne manoman kuma tunda nan in an ka ce a ware wanda bai da gona da wuya duk taron ku ba a samu kowa yana da gona jama'a ku duba yanzu bana gwamnati zai awo zai auni duk hatsi dan kilo 100 jika 20 tiya 36 kenan duk tiya ta kusan 120 kuma tun kamin ya fara awon ma yanzu a kasuwa ma hacin ya kai 100 ko ɗari da goma ba to kaga wannan ashe yana da daraja hatsin nan to bai kamata ba wani ya shiga gona wani ya lalata mai nashi kaga ba a bar kowa ba kara zube to jama'a kowa ya kiyaye hakkin kowa sai a zamana lahiya in hal za ku kiyaye hakkin juna to za a zamana wa lahiya. ba ƙasa da ƙwarar kaɗai da busashe ba jama'a mai akwai busashe tasawa akwai gazawa akwai amma rikicin da ake yi nan madawa kaɗai ake irin shi kuma wannan duk ba komi ne ba rashin kiyaye hakkin makwabcinka ne Mu tattaka zuwa arewacin ƙasa jiya ne a fadar mai martaba sarkin abzin aka saka usul ɗin soma ayyukan furoje na damawa da matasa masu halin na ƙasa da iyayen mutanen da ke cikin wannan hali. Manufar da furojen ya sa gaba dai shine baiwa matasan horo bisa ga tsarin da ƙungiyar ONG Odi Niger za ta zartas bisa tallafin da reshen hulɗa na ƙasar Jamus ya zuba jari a kai. Mu saurari Salman Hassan, magatakardan ƙungiyar ɗauki dauke da karin bayani. L'objectif de ce projet consiste à appuyer les jeunes en situation de handicap. Gurin wannan projet shine tallafawa matasa da ke cikin halin nakasa ko kuma matasa masu iyaye na kasassu domin kara musu kwarin gwiwar gudanar da ayyuka na cin gashin kansu. Za mu ba su horo kan abubuwa guda uku musamman dumki, aski da kitso da kuma abinci. Idan horon ya kammala kowa zai samu kayan aikin da za su ba shi damar soma harkokinsa. Za mu haɗa gwiwa ne da ma'aikatar magajin garin Agadez. Matasa saba'in da biyar ne ke akwai talatin za a ba su horo akan dafuwar abinci sha biyar akan dumki sannan sauran sha biyar din akan aski da kitso sa lalle da kuma ado jimillar kudaden furojen sun tashi kimanin miliyan uku mun zaɓi na kasassu ne domin akasari ba a aiki da su cikin furoje-furoje ko kuma tsare-tsare kuma mutane ne masu rauni kenan mun zaɓe su domin su iya ɗaukar nauyin rayuwarsu kuma su kawo nasu gudunmawa a ayyukan ci gaba. Et être aussi des acteurs du développement local. Fasarar bayanin Salman Hassan na ƙungiyar kenan kuka saurara. Babban buro Politik na jam'iyyar siyasa ta Modern F. Alumana ya ɗau alwashin durƙusar da ministan cikin gida a gaban koti dangance da zargin da yama wannan jam'iyyar. A jiya ne suka wallafa sanarwar a cikin harabar jam'iyyar tasu, jawabin da bazu Muhammad ya yi a kafar talabijin ta ƙasa ranar Lahadin da ta shuɗe ne makasudin wannan sanarwa. Ga kaɗan daga cikin abin da sanarwar ta ƙumsa ta bakin shugaban jam'iyyar mai riƙon ƙwarya Umaru Noma. Cette énième tentative du PNDS a semé la confusion. Wannan shine karo na barkatai da PNDS ke shuka rudani tare da dokar hujja tun daga zanga-zangar kin jinin Sharli waɗanda kwasarusan ofishin ministan cikin gida da ake juyawa da su da ma'aikatar shari'ar Nijar ba su kawo hujjar cewa jam'iyyar Lumana Afirka na da hannu a ciki ba. Idan ya dace a yi Allah wadda da lamuran da suka wakana a sakamakon zanga-zangar ranar 29 ga watan Oktoba ya kuma dace a yi Allah wadda da wuce gona da iri da kuma nuna dan yatsa a gaggauce zuwa ga jam'iyyar lumana da ministan cikin gida ya yi Babban kwamitin sadarwa na CSC ya gana da reshen da ke a Majalisar Dokoki mai kula da harakokin jama'a da tsarin ma'aikatun gwamnati domin nazarta hanyar karɓuwar fasalin kasayin kuɗi na shekara 2018. Abdurrahman Usman, shugaban kwamitin sadarwa na CSC, ya yi wa Umar Hamma ƙarin bayani, Asumani Shina, me yace? Nous avons évoqué la nécessité de renforcer les capacités techniques et opérationnelles. Mun tabo zancen buƙatar ƙarfafa fasaha da ayyukan hukumar CSC ta hanyar baiwa jami'an da ke lura da ayyukan kafafen yada labarai kayan aiki da suka dace domin ba su damar cike gibin da ke akwai wajen rajistar shirye-shirye na gidan talabijin da rediyo da ke watsa shirye-shiryen a duk faɗin ƙasa. Hakan na buƙatar samun kuɗaɗe domin mallakar kayan aiki da kuma kula da su. Akwai kuma buƙatar ɗaukar ma'aikata domin aikin shine rajistar shirye-shirye wani aikin kuma shine gudanar da nazari a kansu kuma a halin yanzu hukumar CSA ba ta da ma'aikatan da za su lura sosai da shirye-shiryen da muke rajista mun kiyasta cewa muna buƙatar ma'aikata talatin da biyu sai dai ba mu samu isassun kudaden ɗaukar waɗannan ma'aikatan ba. Nous n'avons pas eu les postes budgétaires nécessaires pour recruter ces personnes. Studio Kalangu. shirye-shiryen Studio Kalangu a Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba ta inda bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba ta inda hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba ta inda tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba ta inda tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba ta inda shida dubu takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba ta inda biyar da digo ɗaya zangon FM. A Tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba bakwai zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba 95.1 zangon FM. An Yamai. Tare da Radio Iskut da ke Kwartagi. A kan lamba tara zangon FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba 102.1 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu kuke sauraro daga nan birnin ya mai karfe biyar da minti arba'in da ɗaya yanzu kuma a gyara zama a saurari wato shirin namu na musamman. Domin samun mafuta ga matsalar tattalin arzikin da ƙasar Nijar ke fuskanta gwamnati ya shirar da sabon tsarin kasayin kuɗi da aka gabatarwa majalisar dokoki domin ba da amincewa gare shi. Ganin wato abin takaicin da ke ciki mun nemi sanin matakan da kundin tsarin mulki ya tanada domin fitara a wannan kangi. Maina karte bukar Abubakar masanin dokokin kundin mulkin ƙasa ne ya ƙara mana haske mu saurari fashin bakin da ya yi. les avantages des membres du gouvernement, les avantages des présidents des institutions, et c'est la Constitution elle-même qui dit que ces avantages-là sont... Alawus, alawus na mambobin gwamnati da na shugabannin hukumomi suna kumshe ne a cikin dokokin tsarin mulki. Tsarin mulkin Nijar a ayar dokar sa mai lamba 102 ya ce dokar tsarin ma'aikatu ce ke kayyade alawus alawus daban-daban na shugaban kasa, prime minister, ministoci, 'yan majalisar dokoki da shugabannin wasu hukumomi. Kun ga kenan majalisar dokoki tana iya kayyade daidai alawus alawus na manyan jami'an ƙasa da na ambata cikin doka ne ba cikin ƙuduri ba ne majalisar dokoki ce ke yin muhawara ta kuma ayyana waɗannan alawus alawus har ila yau wannan ayar doka ta ce dole 'yan majalisar dokoki su yi la'akari da yanayin kuɗi na ƙasa da kuma jimillar amfanin da 'yan ƙasa ke samu idan akwai wani tushe a shari'ance dangane da tambayar da kuke yi ina tsammanin tsarin mulki ne a ayar doka mai lamba ɗari da biyu. Akwai matakai da suka tanadi cewa a rage, wannan kuwa ya shafi gwamnati idan tana buƙatar dawowa kan alawus alawus saboda ana fuskantar matsalar kudade Gwamnati ce ya kamata ta samar da wani daftarin doka domin kawo gyaran fuska. ko kuma majalisar dokoki ta ba da shawarwarin yin hakan. Akwai matsaloli da dama a cikin ƙasa, yanayin tattalin arziki ba kyau, haka ba kudade sosai. Ya kamata gwamnati ta kirkiro wani tsarin samun kudade domin zaburar da tattalin arziki. Ina tsammanin sai an sake duba waɗansu haraji-haraji musamman na manya-manyan kamfanoni. Akwai manya-manyan kamfanoni da dama da ke samun amfani mai yawa sosai. Sai an matsa musu kaimi dangane da haraji, ta haka ne ake iya samun sauki Domin mun dukkan matakan da aka tanada yanzu ba a kan manyan kamfanoni ba ne, akan talakawa tsammani ina tsammani idan aka maida abin akan manyan kamfanoni za a iya samun kuɗaɗen shiga domin a fuskanci wannan matsalar tattalin arziki da Daka kuma muka zo ƙarshen labarun na harshen Hausa a madadin wato Mustapha Mamman Sani shugaban da ya kimtsa shirin da Adama Dawaki editan maraicen yau da kuma Saini Isaka wanda ya daidaita muku seti kuka ji mu yanda ya kamata. A nan nike muku salama ni mamman Gungu ni mu huta lafiya. Sauraron shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.